لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختلفاتها وكل مختلفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى فصل آه، الدرجة الثالثة تعظيم الحج سبحانه وهو ألا يجعل دونه سببا ولا يرى عليه حقا أو ينازع له اختيارا هل ينزو أتكن أبن ليشافي wato girmama Allah madaukakin sarki wanda shine manzilatu ta'azim da mala yake magana a kai yace to mataki na uku shine girmama shi kanshi Allah matsarkaki ma'anar girmama shi shine kada ka sanya wani dalili tsakaninka da Allah kuma kada ka ga cewa wani din yana da wani haƙƙi a kanka hakanan kuma kada ka yi jayayya da wato zaɓin Allah maɗaukakin sarki kuma da ya ce hadihi daraja da tabammanu ta'azim hakimi subhana wannan wato mataki ya kunshi girmama shi Allah wanda ya siffanti da ta alhakim ma'ana shine wanda yake mai hukunci rafiqul khalqi wal amr Allah shine wanda yake da iko na halitta da kuma duk wani al'amari na Allah ne kamar yadda Allah ya ce alalahul khalqu wal amr da halitta da al'amari duka na Allah ne wallati qablaha tatadammanu ta'zimu qada'ihi la maqdihi la maqdihi yace wanda kuma ta gabace ta wannan daraja shine wato ta kunshi girmama hukuncin Allah ne ba abin da hukuncin Allah ya ya kunsa din ba wal'ula ta tabammanu ta'azimu amrihi ta farko kuma ta kunshi girmama al'amarin Allah ne ko umarninsa wa zakara min ta'azimihi salatata ashiya mala yace ya ambaci abubuwa guda uku wanda sun shiga cikin girmama Allah madaukakin sarki na farko Allah ta ja'ala dunahu sababan ay ma'anarsa la taj'al lil wuslati ilayhi sababan ghayrahu kada ka ɗauki wani dalili zuwa ga Allah madaukakin sarki in ba shi dalilin da Allah ya shimfida din ba ma'ana ta hanyar Allah ne kake kaiwa zuwa ga Allah ta hanyar Allah ne kake kaiwa zuwa ga Allah bal huwa alladhi yusilu 'abdahu ilayhi shi Allah shi yake kai bawa zuwa gare shi shi Allah da kanshi shi zai zaɓi bawa ya kai shi zuwa gare shi fala yusilu ila Allah illa Allah ba mai kai mutum zuwa ga Allah sai shi Allah kamar misali wanda Allah ya datar da shi ya shiryar da shi wannan shiriya ce ta Allah ya kai shi zuwa gare shi babu wani da ya zai datar da kai in ba Allah ba ba wani wanda ya zai shiryar da kai in ba Allah ba don haka shiriya da datarwa wannan duka na Allah madaukakin sarki ne kenan wanda zai kai ka zuwa ga Allah shine Allah ne wala yuqarribu ilayhi siwahu ba mai kusantar da kai ga Allah in ba shi Allah ba ma'ana sai ya ma dalilin da zaka kusanta zuwa gare shi wala yudni ilayhi gairu. wani Allah kuma ba zai kusantar da kai ma'ana ya kai ka ga Allah ba in ba da umarnin Allah ba in ba ta hanyar Allah ba wala yatawassalu ila ribahu illa bihi kuma ba za a kai zuwa ga samun yarda Allah ba sai ta hanyar Allah din fama dalla ala Allahi illa ba wanda ya nuni ga Allah sai shi Allah shi ya nuna kansa ga bayinsa wala hada ilaihi siwahu ba wani Allah da ya isa ya shiryar da wani kulluhu a kala wala adna ilaihi gairuhu ba wani wanda ya kusantar da wani zuwa ga Allah an ba shi Allah ba fa innahu subhanahu huwa alladhi ja'ala sababa sababan shi Allah shine sa wato sanadi ya zama sanadi domin shi ne ya ce wato waje allah da kulle shai'in sababa duk wani abu Allah ne ya samar da mafarinsa Allah ne ya samar da mafarin komai idan kana ganin cewa misali alkur'ani ya kai ka zuwa ga Allah Allah ne ya zance da alkur'ani inda bai zance da shi ba za ka kai zuwa ga Allah ba annabawa da suke datar da mutane su karantar da su shari'ar Allah Allah ne ya aiko su inda Allah bai aiko su ba bayan da za a kai zuwa gare shi haka su din sabab ne wata hanya ce wani sanadi ne to Allah ne ya samar da wannan sanadin waya saukar da littattafai waya aiko manzanni ya sanya addini Allah ne ya sanya haka kenan abinda Malam yake nufi duk wani sababi da ka gani mafarinsa daga Allah ne kenan Allah shine mafarin komai abubuwa za su iya zama sababi ba a karan kansu ba shi Allah yake sanya su su zama sababi Allah yake sanya su su zama sababi ka dau misali magani ai ana sha a samu sauki ko maganin ne da kanshi ya kawo kanshi ya nuna ma mutane cewa shi magani ne in ka sha zaka samu sauki Allah ne ya samar da shi tunda duk abin da za a yi a haɗa magani ɗin in ba Allah bai samar da abin ba ba za a samu haɗa maganin ba ko duk magani da kake gani da ake haɗa shi ai daga cikin abin da Allah ya halitta ne ake samuwa a haɗa magani in Allah bai samar da wannan ba za a samu maganin ne ba za a samu ba amma dai magani kaga sababi ne sanadi ne da in ka bi shi kila za ka iya samun waraka amma waye samar da wannan sababin Allah ne shine babu wata cuta face sai da Allah madaukakin sarki ya saukar mata da maganinta ma min da'in illa anzala lahu dawa'a babu wata cuta face sai da Allah ya saukar da maganinta da haka sababin shi maganin da zaka sha ka samu sauki Allah ne ya samar da shi kenan ba ta samun sauki sai ta dalilin Allah inda Allah bai samar da shi ba bai nuna shi ba ba inda za a samu sauki abin da mala yake nufi kenan yace fattabahu da shi sanadin wa da kuma samar da shi ɗin, da tabirin sa wa isaluhu da isar da shi kulluhu khalquhu wa fi'luhu halittan Allah ne kuma aikin Allah ne shine kaman ka ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci komai Allah shi ya halicci komai a tsani mataki na biyu to dole mutum ya zama bai da wani sababi sai Allah mana koda da wani sababi ka yadda cewa tafinunsa daga Allah daga Allah yanzu mutum yana neman ya samu tsira ya samu rahamar Allah ya shiga aljannar Allah wani sababi zai bi shine yi sallah ya biyayya ga Allah ko ya kauce ma duk abin da Allah ya hana ya bi duk abin da Allah ya ce ayi wannan shine sababi wa ya samar da wannan sababi Allah ne ya samar in Allah bai samar ba za a san shi ba to da haka abin da ma da yake nufi kenan kada ka riki wani abu ka dinga ganin ne da karan kansa yake da tasirin sa ba Allah Allah shi ne mafarin komai kana Allah wa lam yakun shay Allah ya kasance babu komai sannan Allah ya zo ya halitta Allah ya hukunta Allah ya rubuta abu kaza zai faru abu kaza zai zama kaza abu kaza zai yi kaza abu kaza zai yi kaza wannan duk sababin da ake gani wannan daga Allah ne Allah ne ya halicci komai da komai haka kada mutum ya ɗauki wani sababi kuma bayan Allah shi ne na biyu ya ce Allah yara alaihi haƙƙan kada ka dinga ganin cewa kana da wani haƙƙi na cancanta a wajen Allah dole sai Allah ya ma kaza ko to amma ai ana cewa haƙƙul lahi alal ibad wa haƙƙul ibadi alal ko me ma'anar haƙƙun lahi alal ibad haƙƙin Allah a kan bayinsa da ya zama haƙƙi ne Allah ya ɗaura da dole sai sun sauke shi to ɓangare na biyu shine haƙƙun ibadi alallah haƙƙin bayi akan Allah me haƙƙin bayi a kan Allah na tilas ne haƙƙin bayi kan Allah na tilas ne manzala sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya gaya ma mu'az ibn jabal radiyallahu anhu yace ya mu'az atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa kuma ka san menene haƙƙin bayi akan Allah yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi zo duka sani sai ce haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayansa shine su bauta mishi shi kadai kada su haɗa wani da bauta da Allah madaukakin sarki wannan shine haƙƙin Allah akan Ya ce wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi akan Allah ko Allah yu'adhiba man lam yushrik bihi Shi ne karya azabtar da wanda bai yi shirka da shi ba ma'ana karya shigar da shi wuta to sai mutum ya zo bai yi shirka ba yana ganin wani haƙƙi ne na tilas cewa Allah ba zai shigar da shi wuta ba kamar wanda yadda wancan haƙƙin ya zama tilas kai ma haƙƙin shi ne yanzu tilas a kanka yanzu misali haƙƙin ɗa a kan mahaifinsa ko mu ce haƙƙin mahaifi a kan ɗansa ko haƙƙin mahaifi a kan ɗansa shine ɗan nan ya masa mene biyayya ko wannan na dole ne ko ba na dole ba ne to haƙƙin ɗa akan ubansa ba ya masa mene na dole ne dolen dole za ka zo ka kama wuyansa ka ce baba ni ba ka sani a makaranta ba ko ba ka ciyar da ni abinci ba ko baka bani jari ba ai da haƙoƙi ne ko baka ban inda zan kwanta ba duka haƙoƙi ne ko amma na tila sai za ka kai shi gaba alƙali ka ce alƙali ubana ya ƙi ban makwanci ya ƙi bani abinci ya ƙi ban jari ya ƙi sa ni a makaranta eh haƙƙi ne amma haƙƙi ne wanda yake ba ba na tilas ba haƙƙi ne da ba na tilas ba haƙƙin da yake na tilas a kan shi ya sa ma suna ko ya ɗaura ka akan tafarki na addini in ya kauce ma waɗannan abubuwa to duk wani abu da zai ma kyautatawa ce abincin da za ka yi shekara goma sha kana ce a gidansa wannan kyautata ke wa wanda ka kai shekarun balaga shi kenan nauyinsa kuma ya sauka nauyinka ya sauka a kansa ko an zai ka ji ma ya ce dole sai an masa ɗinkin sallah yana dan shekara goma sha takwas sai ya je ya nemo abin da zai kawo a ci a gidan a dole ko kai yanzu in ka kai shekarun balaga ko a shari'a ma ka kai shekara goma sha biyar ai kai ka zama yanzu uh, independent duk aikin ka naka ne inda an mutum ya je ya sata ba za a zuwa ce uban shi dan shi ya yi sata ba kama shi za a yi ya cika abin da an ke maza hannu in ya yi zina sai a masa budala ba za a ce to shi kenan laifin ubansa ba ne a je a neman ubansa aiwaye a yanzu shi ne mai laifin saboda haka akwai haƙƙi da Allah ya tsaura wannan haƙƙi ne na kyautatawa ga bayinsa amma ba wai don tilas ba Allah ba a tilasta shi Allah shi ya halicci bayi yanda yake so don haka ba a tilasta Allah akan wani abu shi yasa Allah in ya so sai ya shiryar in ya so sai ya batar in ya so ya azabtar Kin ya so ya ni'imtar wannan ba wani wanda zai tambayi Allah akan wannan la yus'alu amma yaf'alu fa hum yus'alu in ka dauki wannan kawai ya baka cewa Allah fa duk abin da kake ganin haƙƙi ne naka a wajen Allah to wannan haƙƙi ne na kyauta haƙƙi ne na kyautatawa amma ba wai haƙƙi bane na tilas a wajen Allah kamar yadda malam zai kara bayani akan haka akwai misali da ya kawo da haka ya ce la tara da ahadin min alkalki la laka wala li ghayrika haqqan ala alalla. ko kai ko waninka kada ka ga cewa kana da wani abu da cewa dole sai Allah ya mu ba dole a wajen Allah balil haqqu lillahi ala da Allah shi yake da haƙi akan bayinsa ashe ya halice mu ai to wanda ya halice ka ai baka da wani abu kuma da zaka nema na tilas a wajensa shi ya ce zai nemi wani abu a wajen ka sheke da haƙin ya nema don ya samar da kai baka kuma ya shimfiɗa ma wasu ni'imomi da baka isa ka biya su ba baka ma cancanci wasu ba yanzu ka ɗauki kawai numfashi da muke yi in aka ce biya za a dinga yi kamar yadda ake biyan katin wuta duk wanda numfashinka ya ƙare sai ka je ka biya sannan a sake a sake zuba ma za ka yi da shi ai mutane da yawa za su ne ko da yawa mutane za su eh oxygen nawa ake biya an sama mutum ai kudi ne mai yawa ko amma yanzu gashi nan muna shan shi haka kawai yanzu ka je wasu wajaje da suka ci gaba kamar ka je in ka je babban asibiti na Abuja akwai wani abu da aka je aka yi planting din shi haka zaka ga motoci suna zuwa daga asibitoci suna ɗiban shi a tulu-tulu suna tafiya da shi wani mashin ne aka saka shi aka saka shi wannan iskar da muke shaƙa ɗin ita ce mashin yake zuƙo ta daga sama in aka zuƙo ta sai a shigo da ita a tattare ta a wani waje a tara ta a tace ta sai a cika a wannan tulu-tulu ɗin sai a dinga sayar ma da asibiti shine su kuma sai an samu mara lafiya ba shi mu ba kyauta muke sha nowa yake tattaro mana yake gyara mana ita har take shiga har mu shake ta yadda kake shakan nan shine mara lafiya za a je a ce bai iya shaka sai an hada mishi da ita za a iya jiyan wannan to ashe Allah shi yake da haƙƙi akan in ya so yanzu ya dauke wannan abu wanda zai tambaye shi me yasa yanzu idan Allah ya dauke ruwa waye sai tilasta a ruwa ba wanda sai tilasta a ruwa dare din nan da ake ganin dare ba wani abu ba yanzu Allah ya dauke dare ban mu a cikin rana tsawon shekara ɗaya sai an gada bai ta kowa wahala zai a ce yanzu rana ce kawai tsawon shekara ɗaya to kowa zai shiga tashin hankali don psychologically ma ka kalli cewa dare ya ki zuwa karfe shida ta yi ka rana ba ta faɗi ba tana sama bakwai ta yi takwas ta yi tara ta yi to a hankalci akwai mutanen da aka koya su faɗi su mutu saboda wannan tashin hankalin kaɗai ya ishi mutane a ce yanzu kamar yadda muke yanzu ba duhu muke gani ba to a ce an kai wata rana irin yanzu ba a ga duhu ba to na tabbatar ma kowa hankalin shi zai tashi ko to sai Allah ya kawo duhu shi ke aikata abin da yake ba wanda ya kuma ya kawo wannan ranar duhun bai zo bai zo da shi ko kuma yanzu a ce rayuwar mu gaba ɗaya a duhun nan take a ce ma yanzu an yi awa saba'in da biyu shine kwana uku ko a cikin duhu kana ganin mutane za su samu nutsuwa a ce duk duniyan nan gaba daya ta koma duhu na awa saba'in da biyu kana ganin za a samu nutsuwa kowa hankalin shi zai tashi duk wani littafi da kai ya rushe eh eh masu imani kenan wanda bai da imani zuwa ke na leke na kallo to yanzu ka cire wannan ba ku ba ne duhun ne ba ranar ba watan ba taurari ana cikin duhu a yi kwana ɗaya a ce yanzu gobe muna jiran mu je alfijir ya fito sai mu ga duhu karfe biyar ta wuce biyar da rabi shida ana cikin duhun dare bakwai ana duhun dare takwas ana duhun dare su wayoyi kawai da zaka dinga ji ta ko ina da ina zan ije ka kowa zai dinga kira malam ya nake me yake faruwa kuma a garin ku haka ne to daga nan sai kaga damuwa ta fara aukuwa ko ko shi ita kanta wayan da muke amfani da ita yanzu haka idan Allah ya dauke wannan web din waya wasu abubuwa ne da suke yawo su ne suke daukan muryoyin mutane ke kai su nesa har zuwa wani waje in Allah ya katsa wannan abin fa ba wanda ya sai kawo su duniya ta zama duk ta yi shiru ba wanda ya sai kawo ai akwai wanda a mutane sai kaga Allah ya dauke magana ga mutum kana ganin shi ɗari bisa ɗari mutum ne amma ba iya magana an yanke wannan abu kuma harshen yana nan komai yana nan amma an yanke masa wannan abu ko za ka ga mutum da siffofin shi da komai na cika da kunne da komai amma in za ka tara amsa kowa na duniya nan ka ya kunan shi ba zai same kake yi ba an yanke mishi wannan abin nan to waɗannan abubuwan mun isa mu ce za mu biya Allah a kai to kaga Allah shi ke haƙƙi a kanmu ba muke da haƙƙi a kansa ba na tilas yashi yasa ya ce bal alhaƙu lillahi ala khalqi Allah shi ke da iko akan bayinsa wa fi asarin isra'ili ya zo cikin wani jawabi da aka samo daga wato banu isra'il ba san ingancinsa ba sai da yawa sukan zo irin waɗannan abubuwan ba ka ƙaryata shi ba ka gaskata shi ba ka cewa ƙarya ne domin tana iya yiwuwa haka ɗin ne zance ne na Allah haka ya faru ba ka iya cewa kuma gaskiya ne ɗari bisa ɗari saboda yadda suka ta zancen Allah suka caccanja to shi yasa in ya zo irin haka matuƙar bai ci karo da abin da shari'a ta zo da shi ba to sai ka rike shi ba za ka ce karya ba za ka ce gaskiya ba to an samu wani asar in an ce asar kama a ce an samu hadisin annabin Allah sallallahu alaihi to an tsaro daga annabi Dawud alaihi salam yace ya rabbi ya Allah ina roƙonka bi haƙƙi aba'i alaika da haƙƙin iyayena a kanka Allah ina roƙonka dan haƙƙin iyayen nawa a kanka sai Allah ya masa wahayi ya ce ya Dawud ya kai Dauda ayyu haƙƙin li abaika alayya wani haƙƙi ne iyayenka suke da shi a kaina Allah ya gaya masa alastu ana alladhi hadaituhum shin ba ni na shiryar da su ba wa manantu alaihim kuma nayi musu ni'ima wasafaituhum kuma na zabe su waliyal haqqu alaihim kuma ni nake da haƙƙi akan su Allah su ba su da wani haƙƙi Allah da ya shiryar da kai ya amintar da kai ya tsirar da kai ya baka lafiya ya baka makwanci ya baka abin da zaka ci ya baka abin da zaka sha ya baka abin da zaka yi sutura da shi wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha to mu ne mu ce muna da haƙƙi akan Allah sai ya mana kaza sai Allah tilas ya kawo mana ya canja mana halin da muke ciki a tilas sai dai mu mu canja wannan Allah ba haƙƙinsa bane Ya sa Allah bai canja mutane sai sun canja kansu da haka wannan ba haƙƙi bane na tilas kan Allah wa amma hukukul ibadi ala al'allahi ta'ala mala yace amma abin da ya shafi haƙoƙin bayi akan Allah shine kamar min isabatihi limuti'ihim kamar yin sakamako ba da lada ga wanda ya ma Allah biyayya yanzu sai kai sallah me kake tsammani a wajen Allah ya baka lada dole ne ya baka lada an kai sallah ko ba dole ba ne wa taubatuhu ala ta'ibihim da karban tuban wanda ya tuba a wajen Allah wanda ya tuba a wajen Allah dole ne Allah ya karbi tubansa wa ijabatuhu li sa'ilihim da kuma amsawa da yake da masu kiransa masu roƙonsa dole ne in ka roƙi Allah ya baka ya Allah ni fa na roƙe ka fa dole abin nan ka bin kaza akwai dole a ciki babu dole malai yace to fa tilka huququn wannan wasu haƙoƙi ne a haƙa Allah subhanahu ala nafsi Allah ya sanya kansa da haka Allah ne da kanshi ya sanya ma kansa wanda yake kaza zan mishi kaza kamar alƙawari amma ba wai haƙi bane na fiza. bi hukmi wa'adihi saboda hukuncin alkawarinsa wa ihsanihi da kyautatawansa la annaha huququn a haƙoha hum alaihi ba wai dan ya zama tilas ne Allah ya ba su wannan abin ba fal haqqu fil haqiqati lillahi ala abdihi dan haka haƙi a haƙiƙanin al'amari shine haƙƙin Allah akan bayinsa wa haqqul abdi alaihi huwa maktabahu juduhu wa biruhu amma haƙƙin bayi a wajen Allah shine abin da kyautar Allah da kyautata ta kunsa amma ba wai na tilas ba wa ihsanuhu da kyautata wasta ilaihi ga bayinsa bi mahdi judihi wa karamihi wannan tsantsar girmamawa ne da kyauta ta Allah amma ba wai don tilas ba mala yace hadha qawlu ahli tawfiqi wal basair wannan shine zance na waɗanda Allah ya datar da su kuma masu lura wannan shine zance mafi gaskiya wa huwa wasatun baina qawlayn min harafayn shine matsakaicin zance tsakanin zantuka guda biyu wasu ce dole ne sai Allah ya yi kaza wasu ka ce kuma kar Allah ya yi kwata kwata a tsakaitawa shine Allah yana yi ga wanda ya so yana yin abin da ya so qala qad taqaddama ne raran. ya gabata a baya wallahu subhanahu a'lam Allah shine mafi sani wa amma da mana yace aula yunazi'u lahu ikhtiyaran ay idza ra'aita Allah azza wa jalla qad ikhtara laka aw li ghayrika shay'an imma bi amrihi wa dinihi wa am wa imma bi qada'ihi wa qadarihi fala tunazi ikhtiyarahu wannan gaba tana da muhimmanci kwarai da gaske kuma yana da kyau a kula da ita domin a wannan gaba mutane da yawa suna kuskurewa malai yace abin nufi in ka ga Allah mai buwaya da ɗaukaka ya zaba maka ko ya zaba ma waninka wani abu ko dai al'amarin Allah haka ya kunsa ya zaba masa din ko ya zaba maka ko kuma a shari'ar Allah haka ne ko hukuncin Allah ne ya kaddara ma haka mana Allah sai ya ƙaddara ma ka zama hamshakin ɗan kasuwa abokinka kuma wanda kuka sazo tare kuke ta fafatawa Allah ya ƙaddara masa ya zama ladanin garinsu ya nema ya nema kasuwancin yaƙi wannan zaɓi ne na Allah shi ne ladani don haka yana ta ladancin shi yana fita ya nema amma iyaka abin da zai ci zai samu cewa na ai tare muka taso ɗaki ɗaya muka taso hasali ma wani lokaci riga ta yake sakawa to yau ya fika haka ne ko to ya yace a wannan gaba din fala tunazi ikhtiyarahu kada ka yi jayayya da wannan zabi na Allah kada ka ce Allah ni fa ban yadda ba ko ya za a yi wane da nake ganin sa wane wane ne a ce yau ya fi ni to shi yasa ce wannan gabar tana da muhimmanci tana jefa mutane da yawa cikin halaka wasu a cikin wannan jayayyar ne sai ka ga mutum har ya kai kanshi zuwa ga halaka yana so sai ya zama kamar wani kuma wancan wanan da kake gani ba rana ɗaya kuka shigo duniya ba haka ne ko ba sunan ku ɗaya ba ba irin ƙaddarar da Allah ya muku iri ɗaya ba saboda haka kowa da akwai abin da Allah ya zaɓan masa cikin bayansa da haka duk abin da kaga Allah ya ma zaɓi ko ya ma wani zaɓi to kada ka ja da wannan abu domin ja da shi kaman ja ne da Allah maɗaukakin sarki ba da shi wannan ba yace bal irba bi ikhtiyari makhtarahu ka yarda da abin da Allah ya zaɓan ma to ga mutane da yawa ba sa iya yarda ka yarda da abin da Allah ya zaɓan maka wa alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka ka san cewa duk abin da ya same ka to bai zamanto zai kuskure ma bane duk abin da ya kuskure maka kuwa wannan ba rabanka bane haka in dai abu ya fita a cikin rabanka to ka yadda da wannan abin da Allah ya yanka maka ya tsaga maka karbe shi ka gode ma Allah yace to lallai ka yarda da zaɓin da Allah ya ma fa inna zalika min ta'zimihi subhanahu domin wannan yana cikin girmama Allah ne Allah ya baka abu ya sanya ka a cikin wani yanayi ka yadda da wannan yanayin da Allah ya mata wannan yana cikin girmama Allah maɗaukakin sarki kaga wani fa baya taɓa yadda wani baya taɓa yadda ka shi ai yanzu shi ya fito cikin mutane alhalin daga yadda aka san shi shi fa ba zai iya ba wani haka ne musamman wanda Allah yake jaraba su da wato wasu abubuwa kama abin da ya shafi ah, talauci bayan wadata ko kuma rasa wata gaba a cikin jinya waɗannan abubuwan guda biyu su suka fi hatsari misali za ka ga wani a irin jinyar da Allah ya ɗaura masa shine an cire mashi wata gaba a jikin shi ko hannu ko ƙafa ko kunne ko ido wani sai ya ga shi ba zai iya fitowa cikin mutane su dinga ganin shi da wannan abin ba zai dinga jin kamar wani kaskanci da da rashin yarda din har sai kaga ya haifar ma da wasu yana jin duk sanda ya shiga sai dinga ganin kamar kyamarsa ake ko kallonsa ake to kaga wannan abin da yake nunawa da yarda da hukuncin Allah ba ke wanda ya yarda da hukuncin Allah dama waye baka abin shi ya karba su mutanen da kake jin tsoron za ka shigo cikin su su ba su baka ba kuma ba su isa su baka ba ya za zuwa a kai ka ƙarshen duniyar na ce za a kai ka jamus ko ina ne amma wata kafa wallahi ba irin wannan ba ce ta ta za a yi a cire daura ta za a dinga kwancewa ba za ta taba ma abin da ita wannan da Allah ya baka take yi ba ko za ta yi ba za ta yi ba haka shi da ya baka nan shi ya karba da haka abin da ya karba nashi ne kuma abin da ya baka ma nashi ne ko ka ga wani a yanayin da Allah ya masa ya zama kila ya samu buɗe a farkon rayuwarsa a kasuwancinsa ya bunƙasa daga ƙarshe kuma Allah ya jarabe shi da rashi ko asara sai dinga ganin shi ya fi ƙarfin ya zo kuma ya shiga cikin waɗanda kuma suka taso bayansa to kaga wannan rashin yarda ne rashin ne. ai da baka da shi baka zo duniya da shi ba da ka zo ne sai Allah ya baka sai kuma Allah ya so ya jarabe ka ga ya za ka yi za ka yadda ko ba za ka yadda ba to shi yasa Allah ya ta ba mu misalai na na rayuwar annabawansa wanda su suka fi kowa kusanci da Allah annaba ayyub Allah ya ba shi dukiya mai tarin yawa ya'ya dukiya gonaki dabbobi duk wani abu da ka sani na na yalwa na duniya Allah ya bashi sai Allah ya jarabe shi da jinya da rashin lafiya duk abin da yake da shi gaba ɗaya sai da ya ƙare ba abin da ya rage mata daga shi sai mayafinsa kuma annabin Allah ne annabi ne na Allah ko wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin ko abdana ayyuba! Ko. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب النبي ayyo, lokacin da Allah ya jarabe shi ya kwace mishi komai da komai komai ya tafi a yadda tarihi yake nunawa ba wanda ya saura sai matar shi daya ita ce ta jure ta jajirce ta yi ta hidima da shi har sai da ya kai gabar ita ma ta fara kosawa kuma haka jinya take Allah ya ɗaura ma wata jinya duk wanda kake ganin na kusa da kai ne za a kai lokacin da wasu sai sun gaji ko ba dukansu ba ana yi ana yi ana yi ana yi ana yi za ka ga tun abin da ake hafa da cire tsammani har ta kai gabar da wani saɓani ya shiga tsakanin shi da ita a cikin halin jinya sai take ganin bai mata kara ba har ta yi fushi da abin da ya mata kila abin da ta saba yi ne ya mata magana ya baki kaza ba to sai ta tuna duk abin da take a baya yanzu shi bai gani ba kenan sai ta dau kaurace masa kaurace masa da za ta yi sai Allah ya bashi mafita Allah ya ce urkud bi rijlika hada mubtasalun baridun wa shara wannan ga ruwa nan Allah ya ce ka zunkuta kafarka ruwa ne ka sha sannan kuma ka wanke jikinka cutar za ta kau haka yayi ya wanke jikinsa cutar ta kau yayi alwashin shi kuma cewa wannan safa wanda ta masa sai ya mata ukuba na sai ya mata bulala ɗari kuma ta je ta dawo ba ta gane shi ba ta ce ita ta bar wani mai jinya a nan amma da Allah tana tambayar wannan bawan Allah ka ga wani mutum a wannan waje ya ce shi bai ga kowa ba ce shi din nan dai shi ne a wajen shi din nan shi a annabi ayyukan, kaga Allah yana aikata abin da ya so ba wanda ya zaci a cikin mutanen har ita matar cewa wannan jinyar za ta kawo Allah ya canja halittarsa ya canja surarsa ya yi wanka ya fata shi ta dawo kamar ba a taba ta ba ko tabo ba ta bane ba Allah ya ce wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum muka bashi wato muka dawo masa da iyalansa mana wanda suka rabu da shi duk Allah ya dawo da su dukiyarsa Allah ya rubanya masa ta fita da har sai da ta kai annaba ayyub kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya jin kai ga annaba ayyuba Allah da ya bujiro mishi da arziki ya fito mishi da shi a lokacin wasu kaman fari ne sai ya zama na zinari ne har annaba ayyub yana tattara su a cikin mayafi yana dan kasu kasu kauce ya manta cewa da Allah ya bashi ya karba to abin a shahid anan annabi ayyub wannan zabin da Allah ya mata bai taɓa fushi da wannan hukuncin na Allah shi yasa a halin da yake ciki ma kalmominsa ba su wuce cewa an ni masani yadurru wa anta arhamur rahimi cewa kai ne mafi jin kai masu jin kai ya Allah ka ji kaina mutane nawa ya zai wannan ce Allah ka ji kaina Allah ka ji kaina kaga wannan abinda Allah ya masa zaɓi sai yadda da shi bai taɓa yankewa daga kiran Allah ba har Allah ya kawo masa mafita shi ya yasa a ƙarshen ƙisar a cikin suratul anbiya Allah ke cewa zikira lil cewa wannan tunatarwa ne ga masu bauta ba wai annaba ba kadai duk wani wanda ya ɗauki wannan tafarki ya ramu kanshi a cikin wannan hali lallai ya bi irin hanyar annaba ayyuba sai Allah ya ba shi mafita ko a nan kusa ko a nan gaba lallai sai Allah alkawari ne shine bikira lil abidi wasu maka suka ce ai cewa annaba ayyub ya ambaci Allah da ne kuma Allah ya amsa masa yana wannan halin ya koma ga Allah bai taba tunanin cewa wani Allah zai kawo masa mafita ba haka na annabi Yunus ai ya shiga cikin tashin hankali da ya wuce tashin hankali cikin duhu uku shi ba a duniya ba ba a lahira ba tun da kifi ya hajiye shi kuma a cikin duhu a cikin duhun dare yanzu yayi ana tafiya ga wani tashin hankali ne zai sa a cikin tsakiyar dare ana tafiya jirgin ruwa ka haƙura da jirgin ruwa ka tsunduma cikin ruwa an zai ce gara a kashe da ne shiga abin ruwa ya kashe duk da yake mutanen rohingya mutanen burma allah ya ƙara tabbatar da su da yawan su haka suke samu sun gwammace su tsunduma a ruwa su halaka saboda yadda ake azabtar da su to haka annabi yunus kalmomin da ya ci gaba da nanatawa shine ne la’ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalim yanzu ka kalli wannan kalmomin yana nuna cewa in a irin tunanin mu sai a ce to ai bai roƙi Allah wata mafita ba ai ai mafitar ya roƙi Allah ya ci gaba da ambatan Allah ne ai shi yasa Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun inda bai kasance cikin masu ambatan Allah ba masu tsarkake Allah to haka zai dawwama a cikin kifin nan har abada sai ran da aka tashi bayi amma da yayi tasbihi yayi tasbihi yi tasbihi Allah yace fastajabna lahu fanajjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin bai ce wa kadhalika nunji al-anbiya bai ce al-mu'minin da haka duk mu'minin da ya shiga irin wani tashin hankali da yake ganin ya kai tashin hankali ya koma ga wannan addu'a ita kadai in ka koma da yaƙinin ka ga Allah sai Allah ya kawo ma da mafita yanzu mutane nawa suke shiga tashin hankali su koma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba su da yawa saboda haka abinda Allah ya zaban maka, ya daina cikin girmama Allah wala yaridu alaihi qadaruhu min al ma'asi ma'ana kuma ba ka saba ma Allah maɗaukakin sarki akan wannan abin da ya jaraba ka da shi fa innahu subhanahu kuma shi Allah maɗaukaki wa in ƙaddaraha ko da ya hukunta cewa akwai wani sabo da ake aikatawa lakin lam yakhtarha lahu bai zabi cewa bayin sa aikata ba ai Allah ya san akwai gumaka da za a sassaka da komai amma Allah bai dade bautan gumaka ba akwai giya da za a sha ta sa mutane mai amma Allah bai ya haramta ta akwai kisan kai akwai sata da zaka kwaci kudin wani Allah ya haramta da yadda da shi ba yace fa munaza'atuha ghairu ikhtiyarihi min abdihi dan haka jayayya da abinda Allah ya daura ma kamar wato rashin yarda ne da abinda Allah ya zaban ma bawa wa min tamami azimil abdi lahu subhanahu dan haka karban wannan abin da Allah ya zaba ma yana cikin girmama Allah madaukakin sarki ka girmama Allah kenan ya jaraba ka ya hana ka wani abu ya kwace ma wani abu ya ma kyautar wani abu ka gode masa ya hana ka wani abu ka yi haƙuri Wani yana cikin girmama Allah ka yadda cewa eh lallai kana da mahalicci ka yadda cewa lallai kai din nan ba kai kake da ikon kanka ba amma wasu ba su yadda ba wasu suna jayayya da hukuncin Allah ai shine wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi kuma wa ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi musanin Allah yasa duk abin da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku ce da nayi kaza da abu kaza bai yi ba da nayi kaza da kace qaddara Allah wa ma sha'a fa'al Allah ya kaddara kuma abin da ya so yake aikata sai ta tafiyar ma da duk wani kokonto ko duk wani ratayuwa da wani ko ka ce a sanadi kaza ne ai wane ne ya hana min kaza ai wane ne ya min kaza la sai ka koma ga Allah shine ya ma komai wallahu a'lam Allah shine mafi sani قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين yana daga cikin wannan matsugunai ko darajoji na iyaka na abudu bautan Allah wa iyaka na sa'id ya ce manzilatul ilham wanda duk sun gabata a baya al'ilham shi ne Allah ya hore ma bawa ya yi abin da yake na daidai ne ba kuskure wannan shi ne ilham kamar misali ah, uwar annabi musa da Allah madaukakin sarki cewa auhaina ila ummi Musa an arbi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yamni wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayhi wa ja'iluhu min al mursalin wannan ba wai mala'ika aka aiko ya mata wahayi ba cewa ki shayar da shi kuma ki sa shi a cikin teku kuma za mu dawo da shi wannan Allah ne ya sa zuciyarta ta kai ga wannan abu da haka ta shayar da ɗan kuma tana da yaƙinin cewa allan da ya ba ta wannan ɗa ana cikin wannan tashin hankali na kashe duk 'ya'ya maza ta ce ta yi imanin allan da ya ba ta ɗan shi zai tsare mata wannan ɗan don haka sai ta ɗauki ɗan ta ce bari ta sa shi a cikin ruwan nan allah zai kare shi da haka ta sa shi a ruwan kuma Allah ya kare shi kuma allah ya dawo mata da shi in kana misalin iyaye mata waɗanda suka ci riba a rayuwarsu to uwar annabi musa tana cikinsu domin ita ce kadai uwar da aka ɗauke ta tana shayar da ɗanta kuma ana biyanta kuma ɗanta ne yanzu kai ba ka isa ka biya matar ka shayar wanda za ta maɗan in bayan koma wani kuma Allah ba za ka iya ba nonon da za a shayar da shi ka san ta ina yake fita ka san ya yake fita ka san sinadarin da yake kawo shi duk ka da shi yanzu an ka baka da siyan madara ya kake karewa eh ai ta gurmi ai ta rikici ya haƙi ya siyo madaran nan wannan nonon baya isansa to in aka baka da siyan madaran nan wallahi ga hazafin da kake fita ka samu a kasuwa di ya kare a madarar yaro amma gashi na Allah ya anje shi kuma zai sha koshi kuma abin da yake kunshi a cikin shi ya fi na waccan din tun da wacce yanzu ba za ka ɗebo garin madara ɗan tsaka tura masa a baki ba zai sha ba sai ka haɗa da ruwa shi kuma wanda zai tsotsa ɗin akwai ruwan a cikinsa kuma haka zai ƙarfafa shi ya sa ƙashin shi ya girma ya sa haƙwaran shi su duk a wannan nonon ake samu wannan abu kuma shi ba a siyar da shi ba inda za ka je ka siye shi to haka aka ɗauke ta ɗanta ne kuma aka dawo aka ɗauki nauyinta take shayar da shi duk karkashin kiyayewar Allah saboda ne ta yadda da zaɓin da Allah mata ce don abin da Allah ya zaɓin mata shi ke har ta ɗan ji wani abu a zuciyarsa ko ta ɗan ji zuciyarta ya ɗan mata kokwanto ko ya halin yaron nan nawa ka san uwa da ɗan ko to duk da haka dai ta ce ‘yar uwarta ‘yar uwar shi je ki bibiye sa ki ji me labarinsa wa ƙarar da ukhtihi ya ta je kuma Allah ya dawo mata da ɗanta kamar yadda ya alƙawarin ta mata to kaga yadda da abin da Allah ya zaben ma in Allah ya baka abu ka yadda da wannan abin ka gode ma Allah ka koma ga Allah ka nemi mafita a wajen Allah to sai Allah ga ya saman ma da mafita haka nan dan nan ya taso ya girma kuma a cikin inda ake kinsa ya girma ko ba iya taba shi ba me yasa ba iya taba shi ba kariyar Allah kariyar Allah ta sa ba taba shi ba to waye ya nuna ma uwar annabi Musa cewa ta sasha? ai duk akwai matayen da suke aihuwa da me yasa ba ta yi wannan ba sai ita wannan ilham ne Allah ne ya hore mata Allah ne ya hore mata shi yasa daga cikin addu'o'i mutum ya ce Allahumma alhimni rushdi Allah ka hore min ta da tabarki na duk abin da zan yi in yi shi akan abin da yake na daidai ne ya zo da abin da yake na daidai ya tafi akan yanda Allah ka tsara kake son masu shiriya da tafi wal ifham da kuma wato eh, fahimtarwa Allah ya fahimtar da wani ba ya daura shi akan wani abu wanda yake na daidai ne wat tahdi wal da kuma shi asalin wahayin ma da Allah yake yi ma annabawa wahayi wat tahdi da kuma at tahdi shine Allah ya dinga sanar da bawa daga cikin bayinsa wani abu da bawan zai ba da labari kuma abin ya zo ya auku haka ya dinga kamar gani daga cikin zuciyarsa ma'ana zuciyarsa ce za ta zama masa kamar abin da zai dinga ganin abubuwan da suke waje kuma wannan da Allah ya tashi yin wannan kyauta sai ya ma mutum ɗaya a cikin wannan al'umma shi ne sayyidina umar radiyallahu anhu shi muhdas ko muhaddas Allah yana ba shi labarin wasu abubuwa kuma sai ya dinga ganin su haka wannan kuma wata kyauta ce ta Allah a cikin al'ummomin da suka gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ire-iren su da yawa ma'ana mutane da zaka ce irin yanzu in zaka in ka dauki kalmar sai ka ce masu foresight masu wai hasashe masu hangen nesa to shi Umar naji ya wuce hangen nesa Umar radiyallahu anhu abu ne zai fada kuma in ya faɗa sai Allah ya saukar da hukunci daidai da abin da Umar ya faɗa ana da makamu Ibrahim makamu Ibrahim ai abin da sa aka kira shi makamu Ibrahim wajen da annabi Ibrahim ya taka ne ke ginin Ka'aba ne, ko to ai kaga tunda inda yake ginin Ka'aba ne bai kamata ya yi nisa da Ka'aba ba haka ne ko to yanzu ne yasa yake nesa da Ka'aba asali inda ya taka dan shi na miko masa tubali yana ɗaurawa yana ɗaurawa da ya gama sai tafin kafarsa ya fito a wajen sai zama yana gab da ka'aba to ya kai har zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wajen yake da aka zo in ana dawafi sai ana cincirin do a daidai wannan wajen makamin Ibrahim Umar radiyallahu anhu shine ya fara janye abin ya dawo da shi baya yace ina ma da Allah madaukakin sarki zai sa mu riƙi makamu ibrahim mu dinga sallah a wajen sai Allah ya ce takhibu min makamin ibrahim musalla to da cincirin da yayi yawa shine aka matsar da shi ya koma ba yanzu sun ka ce da alazar da suke zuwa kowa ya je daidai da jinkin kaba daidai kan wannan wajen yayi sallah ta ya za a yi akwai wahala to saukin da shari'a Allah ya sanya sai ya faɗo akan harshen sayyidina Umar sai ya faɗa kuma sai Allah ya tabbatar da abin haka to Umar yakan yi magana abin da ya faɗa sai ka ga ya zo dab da abin ya zo ya faru kamar yadda ya faɗa to wannan wata ni'ima ce da Allah yake ma wasu daga cikin bayinsa kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai akwai wani cikin wannan al'ummar da yake da irin wannan baiwa to Umar ne shine mai irin wannan baiwa a cikin sahabbai amma cikin al'umma gaba ɗaya ba wani mai baiwa irin wannan zai Umar ya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kalla ya kalla ya kalla yana cikin gidan to shi zai iya shiga gidan tunda me akwai yashi a gidan ai yanzu ba za ka shiga gidan ka ba inda yake take aure ko kana da haƙƙin ka shiga tunda yake ce a gidan haka shi zai iya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen yarsa sai ga kuma kowa da kowa ma yana shiga gidan annabi mutanen ƙauye in sun zo kowa ya zo ya shiga ya yi yawon shi ya kalli nan ya leka can ya leka can gazo ne ya shiga gida ko ina kallo yake ya ga wani irin daki ne wani irin labule ne wani irin kujeru ne a nan falon menene wani me yake da shi a gidansa da haka kowa in ya zo zai dinga abin nan sai abin ya damu umar radiyallahu anhu ya ce ina ma da Allah zai sa a samu shamaki a gidan annabin Allah don kare mutuncinsa a sa doka kar kowa ya dinga shiga gidansa sai Allah ya saukar da ayoyin hijabi cewa duk wanda zai shiga gidan annabin Allah sai da izini kuma in zai magana da matayen annabin Allah sai dai a sa shamaki tsakanin shi da su ba zai gamsu ba dan ya lura akwai wasu mutanen banza ne kuma daraja annabin Allah ta wuce haka sai Allah ya saukar da aya a Qur'ani wannan Umar haka yake wannan hasashen abin da ya hararo sai kaga Allah ya tabbatar da shi kaga wannan wata baiwa ce to wannan ya gabata a baya wa ru'ya as-sadiqa wannan shine mutane da yawa suke tarayya a ciki mafarki na gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabta ta yanki abin da ya rage na cikin annabta shine mafarki na gaskiya domin mafarki wani bangare ne daga cikin bangaren annabta abin nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a fara masa wahayi kafin mala'ika jibril ya fara zo mata kamar yadda nana aisha ta bamu labari duk abin da ya mafarki yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki wasu raƙuma sun shigo gari da mutane kaza a kansu da kaya a kansu kuma sun haɗu da wasu mutane sun je waje kaza sun yi magana yana wayan gari abin da ya gani haka zai faru to wannan shine a ru'yar sadiqa duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki haka yake tashi ya ganshi to wannan wani nau'i ne na wahayi kamar Allah yana mushi wahayin wasu abubuwa da suke faruwa ne to shi yasa mafarki ya zama wani bangare na annabta domin mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da annabin Allah ya gani daga cikin annabawan Allah haka yake saboda Allah madaukakin sarki ya sa zukatansu ba irin namu bane mu zuciyarmu tana kallon abubuwa da yawa a lokacin da kafin ka kwanta an ka fita saboda ka ta kasuwa kana shiga kasuwa sai ga wani ya zo ya yi fakin din mota makwabcinka ne ce ya sai sabuwar mota to tunaninka zai fara zuwa ya za a yi ka samu mota ta haka tunaninka ya yi da duniya ko sai ka je kasuwa zai ce ma ai ya buɗe wani sabon shago a waje kaza tunaninka ya koma kan wannan so mu zukatanmu tunanin mu yana ratayuwa da abubuwa na duniya suna yawo da yawa to shi yasa an ka kwanta bacci wannan abubuwan da kake yawan rataye tunaninka a kai sai ce ta shigo ma cikin baccinka cikin zuciyarka So kuma annabawan Allah tunaninsu ga Allah yake koma shi yasa duk abin da za su gani na gaskiya ne mu kuma duk abin da za mu gani ba shirme ba ne amma kashi casa'in cikin ɗari za ga abubuwa ne da muke ratayuwa da su kaɗan daga ciki shine wanda aka ɗan bar mana muke kusanta da Allah sai ka ga ka hango wani abu kuma sai zama farki na gaskiya to su rayuwarsu gaba ɗaya ga Allah ne shi yasa duk abin da za su gani zuciyar ba ta yawo ta dinga ganin wasu abubuwa ya za yanzu mutum zai kwanta zai mafarki ga shi ya tafi amerika ko ya tafi ingila ko ya tafi turai ko ya samu wani babban ofis saboda abin da yake tunani shine zuciyar shi za ta yi ta gaya masa a cikin mafarki da ya kwanta sai wannan abin ya zo wannan adgafu ahlam amma akwai abin da yake mafarki ne kai ma da kanka in ka kwanta ka gan shi ka tashi kai ma in ka waye gari za ka dinga mamakin abin da ka gani akwai abubuwan da za ka gansu a cikin bacci ka san abubuwa ne na mamaki ko yanzu misali haka kawai sai ka kwanta ka yi bacci a cikin baccin sai ka ga mutane biyu sun zo sun kama ka sun tafi da kai gaban alkali kuma aka, aka ma hukunci aka ɗaure ma eh, hukunci ko kuma aka sallame ka aka rusa wannan kuma kai baka rikici da kowa baka saɓani da kowa akan wata harka ko bashi amma sai kaga an kai ka gaban alkali a kotu to kaga wannan abin da ka gani ba shirme bane yana nuna akwai wani abu wani mafarki kai na wani abu ko ta iya yi wakila rayuwarka ce ta kusa karewa za a tsayar da kai a gaban Allah haka ne ko shi ne wanda za a tsayar da bayi ai a gaban sa kuma dama mala'iku biyu za zo tambaye ka a kabari haka kai mafarki kila kana gaban alkali to kila za a je aka gaban Allah ne kila rayuwa ta kusa tafiya to kaga wani ba zai kawo nan fassarar ba to irin wannan shine zaka kira shi rubuya mafarki ko kai mafarki kana cikin wani hali na biyayya an gane ko ko kyautatawa ko wani abu makamancin wannan to wannan duka mafarki ne mai kyau to mala ce wa ru'ya sadiqa da mafarki wanda yake na kwarai waɗanda duk sun gabata shi ma duk yana cikin mataki na bautar Allah da neman taimako ga Allah Ya ce wa qad taqaddamat fi awwali alkitabi wannan duk sun gabata a farkon littafi inda kalami ala maratibil hidayah lokacin da ya zance akan matakai na shiriya wa zakarna kalama sahibil manazil hunak kuma mun ambaci maganganun shi mai littafi a can to wannan gaba za mu dakata a kanta gaba ta gaba shi ne cewa min manazili iyaka na abudu wa iyaka na sa'in manzila sakina wato daga cikin darajoji na bautar Allah da neman taimako ga Allah shi ne daraja ta as-sakina mai ake nufi da sakina nutsuwa shi ne sakina duk da yake malam zai zo ya faɗaɗa ta domin a wani wajen sakina aka yi amfani da shi a harshen larabci a wani wajen kuma abtuma'anina da haka dole sai an san menene bambanci tsakanin astakina da kuma abtuma'anina ne astakina nutsuwa a hausa za ka fassara an kace me tuma'anina nutsuwa to amma dai abubuwa ne guda biyu a harshen larabci tunda kaga lafazin ya bambanta yana nuna akwai bambanci ko a harshen larabci harshe ne wanda yake mai faɗin gaske harshe ne mai faɗin gaske wanne a yana wajen yaya mai alami auki ta ba bari ne eh, ya zan kira shi saboda haka kalmomi ne guda biyu duk da yake suna da kusanci da juna suna da kusanci da juna yanzu kaman a hausan ka zo za ka ce ah, alkhawf me alkhawf tsoro me alkhashiya a wasu kenan amma larabci ba haka bai abubuwa ne guda biyu ko Allah ya ce na hum fi me yasa bai ce kharifun bai ce khashi'un kaga kenan ashe abubuwa ne guda biyu daban-daban innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ba ce min khawfi rabbihim ba Falata ta ba ce falata ta ba saboda haka kalmomin ka gansu sun zo haka suna da ma'anoninsa kuma da Allah ya tashi magana akan alqur'ani yace allazina amanu wa taskunu qulubuhum bi dhikrillah ko wa tatma'innu me yasa aka kawo tatma'innu anan ba a ce wa taskunu ba saboda haka kaga zai magana akan as-sakina as-sakina asalin ta nutsuwa ne mutum ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali kamar yadda zai zo cikin ayoyin da mali ya kakkawo ya kawo ayoyi da yawa da suke magana a kan nutsuwa a wajaje daban-daban inda Allah ya ambata musamman lokacin da hankali yake tashi lokacin da ake shiga wani rudani ko wani tsoro to sai Allah ya kawo nutsuwa nutsuwa da za ta tafiyar da wannan tsoro to zai iya yiwuwa tsuma'anina ya fi astakina don tsuma'anina ba dole sai da tsoro ba amma astakina tsoro yana ruga zuwa kafin ta samu gane ko tsoro yana gabatan ta kafin sai a samu sakina amma kuma menene dai za a ji bayanai da za su zo kan wannan almuhim dai wannan wata gaba ce ita ma mutum ya samu sakina ya samu tsuma'anina da Allah maɗaukacin sarki ko wajen biyayya ga Allah ko wajen zancen Allah wajen ta'amulinka da Allah madaukakin sarki abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu yana cewa abin da ya gabata na bayanin haƙƙin bayi akan Allah wanda bayani ya gabata haƙƙi ne ba na tilasta. sai ce to ina hadisin ihfazillah ya fasta ya shiga karkashin wani alƙawari Allah ya ma in ka kiyaye shi zai kiyaye wannan alƙawari ne Allah ya ma amma ba za ka ce tilas tilas sai Allah ya zartar ma da shi ba domin baka isa ka kiyaye dokokin Allah ɗari bisa ɗari ko za ka iya Allah ya ce la ne ma'anar la ya da hududahu wa a muna muna kiyayewa ɗari bisa ɗari akwai wanda zai ce duk abin da Allah ya yi sunan ɗari bisa ɗari ya kiyaye su shi sa haƙƙi ne na kyautata. haƙƙi ne kawai Allah maɗaukakin sarki ma alƙawari in kai kaza zai ma kaza yanzu ana cewa aljanna aljanna kana ganin abubuwan da muke mun cancanci duk abin da ake faɗa na aljanna zai kai aikin eh aikin mu bai isa ɗari ta ɗari ya kai mu ga wannan gabar ba ka ce yanzu dole ne Allah ya sa baya a aljanna ba dole sai dai kawai kyautatawa ne ko kyautatawa ne Allah ya ma kyauta ya kara ko shi yasa in ka yi aikin alkhairi guda da yake ba ka goma ka gani da a ce haƙƙi ne na filin in kai ɗaya ba ka ɗaya ko ce to ai haƙƙi ne Allah duk abin da nai ka rubuta min to na yi ta zai ɗaya a rubuta min da da ɗaya me yasa in ya ka goma ba ka cewa ka rubuta ba ka cewa yadda ba ka ɗin shi kai ɗayan nan kake so shi ne haƙƙinka haƙƙin da ya sai kai ka bai ba na tilas ba ne shi yasa cikin kyautata wasa in kai ɗaya ya mafi ya baka goma in kai yunkurin za ka saba mishi ba ka saba mishi ba saboda tsoronsa ya ce a rubuta ma ke tsawon aiki in ka saba mishi ya ce amma a rubuta ma guda ɗaya to duk wannan ya isa ya ba mu abin da ake nufi da cewa haƙƙi ba haƙƙi ba ba ku da wani haƙƙi na tilas a kan Allah gane ko Allah ta'ala a haƙƙi Mm-hmm. <clears throat>